Yau kuma za mu yi bayani ne a kan hanyoyin biya wa miji bukata yayin al'ada. Hanya ta farko ita ce gefen hammata. ‘Yar uwa ki sani, idan kika iya biya wa miji bukata ta wannan hanyar, wato hammatarki, hmm, to, da oga ya yi matuƙar jin daɗi, yadda za ki kuwa shi ne. Da farko amma ki tabbatar da kin tsaftace ta. sai ki kama bananar mijinki ki matse ta a gefen dama ko na hagu ki zauna ko a kwance sai oga ya sanya bananarsa tsakaninta yana sokawa idan akwai man kirim sai ki ɗan shafa mata dan sauƙin sokawa haka kuma kina kama twins ɗinsa kina matsewa har ya biya buƙatarsa na biyu kuwa shine hannunki kowace mace dai ta san yadda ake kama banana da hannu a murza a kama yan twins a matsa haka za ki dinga yi masa har ya kawo na uku shine baki ba wai kawai sumbata ake yi da baki ba a tsakanin ma'aurata ana iyawa har da biya wa oga bukata a lokacin al'ada da yawa daga cikin wasu matan ko sumbata ma ba su iya ba don haka dole ne su koyi yadda ake yinsa. Ina kike ‘yar uwa, wallahi ki sani idan kika gwada yi wa mijinki hakan yayin da yake a bukace domin lallai za ki sha mamaki matuƙa domin za ki ga yadda mijinki zai kama yi idan ma a ce kin gwanance a kai. A lokacin da kika kama zakarinsa, sai ki saka a bakinki, amma kafin ki saka, sai ki ɗan fara latsa ta kina lasawa sama-sama sai ki ɗan kama daidai wajen ɗan kaciyarsa ki tsotsa ki dinga murzawa sai ki saka ta duka a bakinki kina yi kina cirewa kina tsotsa wai daɗi kan daɗi kenan amma sai an gwada akan sanna ƙwarai wallahi yan uwa mata ku cire kunya domin riƙe mazajenku da kyau ku sani wani lokaci idan kina al'ada shi ke sawa mazajenku shiga wani hali amma idan kuna yi musu haka shi kenan kun gama da su na hudu kuwa shine tafin kafa yar uwa sai ki saka mijinki ya kwanta rigingine ya ware kafafunsa kamar zaki masa kaciya sai ki sa tattausar tafin kafarki guda biyu sai ki dinga murza bananarsa da tafin kafarki sai ki dinga taɓa kanta ki dinga taɓa 'ya'yan twins ɗinsa har sai kin ga ya kawo na biyar ne, nono babbar kadarar 'ya mace da yawan wasu matan sun san yadda ake biya wa miji bukata da nono ‘yar uwa ki sani nono ba wai an yi shi don kawai ki ba wa jariri ba ne kamar yadda ake tsotsansa haka za ki wa miji wato ki haɗa masa su guri guda shi kuma sai ya sa bananarsa a tsakiya ya yi ta saka ta kada ki tsaya haka ki dinga tofa masa yawu ko ki shafa kirim don ya samu sauƙin shiga abu na ƙarshe shine kulawa duk waɗannan abubuwan ba za su samu ba har sai kin iya wasa da miji wato ki zama mace wadda ba ta da kunya a wajensa domin shi ne zai sa ya biya masa bukatarsa da kyau yadda ya kamata abin lura a nan shi ne uwa kada ki bari ya sadu da ke idan kina haila domin yin hakan saɓawa Allah ne da manzansa haka nan ki nisanci sanya bananarsa cikin duburaki wato duwawu domin yin haka haramun ne a musulunci.